To aikin san abubuwan kashe biyu ne. Akwai kashe ɗaya na mika wato takardu wanda za su nuna yadda aka gudanar da gwamnati da kuma irin abubuwan da aka kammala da wanda suka rage ba a kammala ba da kuma shawarwari na gudanar da gwamnati ga ita sabon gwamnati mai shiga. Hawa na biyu kuma shine rantsawa kamar yadda ka gani. To saboda haka idan gwamnati mai tafiya ba jam'iyyar su ɗaya da gwamnati mai shigowa ba to ba lallai ne a je a halarci wata wurin tsohon ba domin idan an yi haka wani lokaci akan samu yamutsi saboda magoya baya demokradiyya ba ta kai yadda za a iya tafiyar da abin kamar yadda ake gani a kasashen waje ba a ah, to ai rashin fahimta irin wannan ya danganta ga al'umma amma kin san siyasa dai ba a rubuta da kace na ce to yawanci abin da yake faruwa kenan akwai kyakkyawa alaka a ni ba neman mukami nake ba sai dai idan an bani mukami zan karba ina yi masa fata alheri kuma za mu ci gaba da yi masa addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi domin an zaɓe shi saboda ana da kyakkyawan zato ya yi ayyuka nagari a lokacin da yake gwamnan jihar lagos kuma bayan haka shi cikakken ɗan demokuraɗiyya ne tun lokacin soja irin gwagwarmaya da aka yi domin su tabbatar da demokuraɗiyya ta tsaya da gindinta to da kuma irin yadda aka ga wato yake gina mutane Ah, ana ganin cewa wato babu shakka zai iya gudanar da mulkin najeriya saboda haka mu kuma wanda muka taimaka mashi aka ci wannan zaɓe kun ga mu ma nasararsa nasarar ce sosai da sosai